da annabi yadda uban ina roƙon Allah kar ya jarabce ni da ƙaddarar san mutum irin wanda rayuwarsa ba za ta taɓa zama littafi mai kyau da kowace uwa za ta so ɗanta ya karanta a matsayin abin koyi iyayena sun yi min tarbiyyar da kowane ɗa zai yi alfahari da ita ko da bayan mutuwar sannan ni kuma na tabbata idan har mutum irin kai zama uban ƴaƴana na ba za su taɓa yin alfahari da ni ba na zaɓo musu uba irin wanda ba shi da asali wanda ba ta hanyar aure aka same shi Rukayya ba laifina bane idan an haife ni a matsayin shege. Banda zaɓin wa zai kasance a matsayin mahaifi ko mahaifiyata. Na so a ce ina da wannan zaɓin da na zaɓi fitowa tsatso irin naki. Rukayya na yadda ni mara asali ne mara tarbiya. Na yadda ni cikin shege ne. Rukayya da a ce biya ake yi a haifi mutum a inda yake so. Da na biya an haifo ni a tsatso irin naki. Inda aka haife ni ba wanda ya kama hannuna ya kai islamiyya ko wajen wani malamin da ya koyi da ni addinin musulunci a lokacin da ina yaro ban da gatan da mutane za su zaunar da ni su nuna min daidai da rashin daidai tsangwama da kyarar da ake nuna mutum ina yaro wannan ne ya sa mahaifiyata kamuwa da hawan jini wanda ya sanadiyar rasa ranta sai ne ci gona ko kwandon sannan nake iya samun abin da zan ci duk da lokacin ba wuce shekara goma ba ina shekara goma sha uku na fara shaye-shaye da rawa a gidan gala saboda su kaɗai ke ɗebe mai kewar rashin mahaifi dama ni ban san waye mahaifi na ba mutanen anguwan babu wanda ya janyo kowa gudu na yake yi banda kyara da hantara ba abinda nake fuskanta da dogon su amma na gode ma Allah da ya halitta su da kiyayya sannan kuma ya ba ma dan adam dama zaɓin ɗaya daga cikin su wannan shi yasa na zaɓi soyayya fiye da kiyayya saboda farashin kiyayya yana da tsadar da ba zan iya biya ba sannan na fahimci kiyayya ba ta gina rayuwa sai dai matan mutu idan kuma kiyayya na gina rayuwa kai ya ki gaya min gida ko garin da kiyayya ta gina ba laifi na bane bane in canza kaddara ta ki min afuwa ki bani so domin a garin ki zama mata yi miki so na gaskiya ta yaya zan yi in misalta rashin asali ba zai zamo hujjar rabuwar mani da ke ba kaina ni dai ina son ki hello barka dai barka ka dai ya kasuwan alhamdulillah ana ta faman gyare gyare wallahi kuwa kai ai yau na yi latti wallahi na ji ka shiru ma na dauka ba za ka zo ba wallahi tun takwas na safe na so in zo Allah me iko Allah sarki ban samu na zo ba Ya kasuwan? Kasuwa alhamdulillah. An ta taba dai? Wallahi kuwa. ko mai lafiya? Lafiya ƙarar. Madalla. Abu na taɓa haɓaka? Wallahi kuwa. Abu na ta haɓaka? Za a sani Ai ina ga ba mu abin da zan siya yau. Okay eh, yau. Kawai dai wannan eh, ki rike sai ki ki siyo na abu da shi. Ok, to na eh, ki rike sai ki siyo na abu shi. To Allah ya saka da alheri. Aha, Ya kowa da kowa? Wallahi kowa na nan lafiya kalau. Kai. Ya mutanen gidan. Na zo wani abu da ya mamaki yau. A gidan TV. Eh. ga miki. wallahi rikici mata da miji subhanallahi to idan babu soyayya har <laughs> rikici tsakanin mata da miji tsakani da Allah gaskiya kamar ba zai yiwu ba rashin soyayya ne abu shi yasa nake so in yi auren soyayya in samu fara doguwa mai kyau fara kyakkyawa mai hanci <laughs> in cika buri na kawai huta to Allah ubangiji ya baka <laughs> eh da kanmu ma har da mu za a zo shan biki a daura tukunya Allah riga ya bani saboda buri na ya cika to Allah ubangiji kusan kullum fa ina gurin ta kai dan Allah na rantsa da Allah Zan kuɗi gunta. Masha Allah. Ba ku da bambanci zubi ɗaya komai sana'a ɗaya. Ah, Allah. Masha Allah. Kai zan so in ganta kuwa. Ya kina ganin ta Kai da Allah. To ko dai makociya ta ce. Baki dai gane ta ne, amma a ranki kin santa a zuciyar cikin santa wa alaikum salam in ka ji magana na ce baby na kike barka dai ya garin ya ya kasuwa ana dan taba cinikin ko wallahi baby ana a tabawa duk fitika nake in samu jali wallahi ba na son kina wannan sana so nake ki samu shago ki dinga zama <laughs> can ke yara kanana ake baby wannan ai baby na ne wannan <laughs> magana soyayya ce wannan kwastoman ki ne wannan Bifi, ko so mine. Eh. Allah sarki sannu malam. Oh, barka dai. Sannu malam. Ya gajiya. Lafiya lau. Madalla. Muna ina istighfari. Okay to. Mm. A ku gaisa mana. Wanda nake sa ran zan aura insha Allah. Wallahi kuwa. Ina. Taware ko kar tawarore. Me? Hmm. Ko ma ya fito fili ya bayyana. Ko ma ya gane. Subhanallah. Ba ya ne. Malam babu ruwanka. Babu ruwanka. In ga wahala da wannan yarinyar shekara kusan nawa. ina zuwa nan gurin saboda ita ina siyayya ina ba ta kuɗaɗe kyauta sannan ta ce ga wanda akwai wanda za ta aura rana zafi sanyi ina nan gurin ko da yaushe ina faman fafutuka in yi siyayya ban gane me kake nufi ba malam baby na ne fa shi za a aura mun fa da ka tada Allah nawa na kashe miki sannan kuma cinikin nawa miki ha ciniki ni na kawo ka malam ba wani boye boye ka ciniki ba kai ne kake zuwa kake siya ba ba kana da malam. mata ba ne take aiko ga jimin bebi man da mata idan na siya zuwa nake in bada kyauta saboda ita nake zuwa haba in Allah to yau kaga masoyinta yazo dan haka mun gode da dawainiyar da kai Allah eh, Allah saka da Allah ya baka wata kai ne ba sai an biya ni kuɗin da na kace ba Allah ya tsire mun ni da ce ka bani ko ni da ce ka bani bebi dan Allah ka dauke mun wannan mutumin daga wajen raina baci yake ne ya bana Whoa! <laughs> <laughs> be.